الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى da saduwa a wannan yammaci na goma ga watan jumadan ula hijira an yadda sallallahu alaihi wasallam ta da dari hudu da talatin daidai da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

na imam al ya ce babu ayyul islami afdal wani musulunci ne ya fi falala musulunci abu ɗaya ne al'ada ayyu tana shiga cikin abu wanda yake muta'addi to ana nufin wato wani ma'abuta waɗanne wani ma'abuta musulunci ne ya fi falala ay ayyu zawri ayyu zawil islami afdal saboda haka an shafi al-mudaf an tsayar da mudaf ilaihi muqamuhu a maqaminsa wannan shine baitin da na ibn malik da nake ta kokarin tunawa a cikin darasin umda wa ma yalil mudafa ya'ti halasan anhu fil i'rab idha ma hudifa abin da yake bin al mudaf shine mudaf ilayhi ya'ti halasan yana zuwa a maimakon al mudaf fil i'rab a wajen i'rab idha ma hudifa an aka shafi al mudaf aka bar al mudaf ilayhi kamar was'alul qaryata allati fiha was'alul qaryata allati kunna fiha ay was'al ahla qaryati allati kunna fiha sai aka shafe ahal aka kawo ƙarya sai aka ba ta iradin ahal aka ce was'al was'alil qaryata allati kunna fi bin nafs to haka ba wannan ayyul islami tunda ba za ka ce wani musulunci ne ya fi falala ba tunda musulunci abu ɗaya ne shi ayyu ana wato ismul istifham yana shiga abu akan wanda yake mai adadi kamar a ce ayyul muslimina afdal wani musulmi ne ya fi falala to amma ba a kaddara ayyul musulmi na waɗansu suna cewa ayyul islami ay ayyu hisalil islam waɗanne ayyukan musulunci ne suka fi falala amma an kace waɗanne ayyukan musulunci ne suka fi falala a hadisin da ya tashi ba da ansa ce ba da ansa da masu aikin ba da aikin ba kaga sai kai wani takdirin to shi yasa malaman hadisi suka fi kaddarawa da wato ayyu dawi islami afdal wanne ne daga cikin ma'abuta musulunci ya fi falala shine tabwidin babin kuma akan haka imamun bukari zai amsa wannan tambayar da hadisin da ya kawo Ya haddasa na sa'id ibn yahya ibn sa'id al-qurashi al-kufi al-umawi daga cikin daga kabilan banu umayya sa'id ibn yahya ibn sa'id ibn azan ibn sa'id ibn al-as ibn sa'id ibn al sunan sa sai da ya karrara sau biyu dan daga cikin banu umayya yake yana daga cikin malaman bukhari na kufa waɗanda suke suna daga cikin waɗanda ake cewar malaman hadisi sun yi magana a kansu amma suna daga waɗanda imamul bukhari baya ruwaito hadisin sai abin da ya sani dan ya zauna da malamin saboda haka abin da ake gani na rauninsa shi ya kauce masa قال حدثنا أبي يجي أبا ما يكون سيجي مساكين يحيى ابن سعيد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة أبو بردة سنة بريد بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة تنجي كان أبو موسى الأشعري عن أبي, م... عن أبي بردة كاكن سكينة أبي بردة يا شهر دا الكنية أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه أبو موسى شيني عبد الله بن قيس الأشعري يا زوم النبي صلى الله عليه وسلم عام سبعين أشكرا تبقي باين هجرة wanda bayan fito haibar na haka aka ba su ganimar haibar yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka haddace alkur'ani a zamaninsa kuma ya kasance yana da zaƙin murya wajen karanta karatun alkur'ani har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal ash'ariyin utu mizmaran min mazamiri ali dawud wato su mutanen gidan al yana nufin kuma abu musal al'ashari ashari din amma da shi da dan uwansa ne suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su har abu musa ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan uwansa addu'a ya masa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya daga hannu ya ambace shi da sunan sai yace Allah ya gafarta masa sai ki da ni ma ya rasulullah yace wali akhihi faghfir dan uwansa ma ka gafarta masa abu musa ash'ari ya kasance lokacin da sayyidina umar ya tura shi basra yana mai karantar da su a addini in yi sallah asuba sai karantar da mutane a masallaci aya goma na alkur'ani kuma ya sa kowa ya biya da duk sahu ɗaya bayan ɗaya da haka suka koyi karatun alkur'ani daga wajensa sai da aka gaya ma na umar ya ce wannan shine kyakkyawan zato na gare ka ya abdullahi bin qais qalu abu musa al'ashari ya ce ƙalu ya rasulallah sun ce ya rasulallah wato yana hikayen abin da sahabbai suka ce a wata riwayar an ce shi ne ya faɗa yana daga cikin wanda suka faɗa don ya ce kulna mun ce ya rasulallah ya manzan Allah wannan shine ne su da suke ma'anar sallallahu alaihi wasallam bisa yadda alƙur'ani ya nadartar da su la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da ayyul islami ha afdal wani wani musulunci ne ya fi falala ai ma'ana wanne ne daga cikin ma'abuta addinin musulunci ya fi falala qal sai yace man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi wanda musulmi suka kubuta daga wato cutar harshensa da cutar hannunsa wannan hadisin ko kamar hadisin da ya gabata ne a karatunmu da ya wuce na Abdullahi bin Amr bin al-As da aka tambaye shi ya amsa da wannan ko mun yi sharhin ma'anar wannan hadisin kan cewar wato abinda ake nufi musulmi wato musulmi ya tsare sharrin harshensa da sharrin hannunsa daga musulmi ɗan uwansa yana daga cikin imani kuma mutane hawa-hawa ne kamar yadda yake imani hawa-hawa ne to mutane hawa wato kasancewa mutane hawa-hawa ne ya nuna imani hawa-hawa ne domin wannan yana da cikin ayyukan imani akwai wanda yake baya cikin musulmi itlaqan na da harshensa wala da hannunsa akwai wanda yana cutar su amma cutarsa ba ta kai ta wani ba wanda ya fi tsananin cuta ga musulmi shine ya fi zamantowa koma baya a cikin musulunci domin an ce ayyul musulmi na afdal wato wanne ne daga cikin musulmi ya fi a ayyul islami afdal wannan hadisin imam bukhari ya kawo shi daga riwa da isnadi wanda yake dukkanin su malaman kufa ne duk yan kufa ne gabaki ɗayan kuma ya daga cikin gwaninta ta Imam al-Bukhari kamar yadda zamu gani wato wannan hadisin sai ya kawo su duk ɗan Kufa hadisin da zai zo ya kawo su duk ɗan Misra hadisin da zai zo bayan sai ya kawo su duk ɗan Basra dan ya nuna gwanan cewarsa a cikin wannan fa'ida ce ta isnad wanda malaman hadisi da yake suna magana da junan su ne su nuna shi kansa wata ran Imam Muslim da yayi irin wannan sai ya ce la yustata'u ilm bi abdan ba a samun ilimi da hutun jiki wato sai wanda ya sha wahala wajen neman ilimi ya san abubuwa ya haddace ya kiyaye zai iya wannan gwaninta shi kansa da ya gwaninta ya ishara ga wannan gwaninta ta ta amma imamu bukhari bai ishara ba sai dai malaman hadisi suna karantawa in suka gani sai ba su mamaki sai su ishara ga wannan kamar yadda ibn hajar ya ishara ga wannan a cikin sharhinsa kuma a cikin wannan akwai wata fa'ida da da tara da isnadin wannan hadisin wanda yake ta shafi ɗaliban hadisi ne masu karatun bukari Kunga sa'id ibn yahya ibn sa'id babansa sunansa yahya ibn sa'id to yahya ibn sa'id guda hudu ne a cikin bukhari yahya ibn sa'id guda hudu ne akwai wannan shine al-umawi a ɗabatarsa akwai wani yahya ibn sa'id din shine al-qattan malamin imam ahmad al-majrin imam malik a ɗabatarsa yake amma shi yahya ibn sa'id al-qattan shine a wannan ɗabakar yayya imamu Bukhari yana yawan riwaya daga gare shi in kai ji yake haddathana Yahya bai kawo da nasaba bai na nufin shi ibnu Sa'id al qaffan amma in wannan ne zai nasabta shi yace al-Umawi saboda bai shahara da riwaya daga gare shi ba kasa da su kuma da tabaka wato a tabakar malaman su akwai Yahya ibnu Sa'id guda biyu na farkon su ya gabata a gare mu hadisin farko Yahya ibnu Sa'id al-Ansari a tabakar sa akwai Yahya ibnu Sa'id yahya ibn sa'id al saini abu hayyan to shi wannan shine wanda yake ba mai shahara ba dan haka imam al-bukhari in yazo yakan bayyana yakan bayyana shi da ambaton kunyarsa saboda haka wani lokaci imam al-bukhari ko ba zai kawo abin da zai tamyizin ɗaya daga cikin su ba sai ka bincike ka duba ka duba malaman wannan da almajiran wannan sannan za ka gane wanne ake nufi saboda haka sai ku kula ɗaliban da suke karatun sahihul bukhari in kun a cikin isnad kamar yanda sufyan suke guda biyu a cikin bukhari akwai ibnu uyayna akwai as-sauri haka azalika abdullahi ibnu muhammad kamar yanda suke wajen su su uku akwai abdullahi ibnu muhammad ibnu abi bakr ibnu abi shayba akwai abdullahi ibnu muhammad al-musnadi al-ju'fi to bambance waɗannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wanda yawanci a ba kowane masu malamai masu sharhi ne suke kula da wannan ba sai dai kamar su alhafiz ibn hajar a cikin fatihul bari saboda dama fagensa ne fagen ilimin hadisi wannan fa'ida ce ta isnadi da take da da na so ne fadakarwa akai na'am أن تزيد babu if'amu isamu min al-islam babu da yake babin cewa ciyar ciyar da abinci yana daga cikin musulunci wato wannan shi ma yana daga cikin khisalul iman yana daga cikin rassan ayyukan imani ciyar da abinci kaga wannan aiki ne na gaba shine ka ciyar da abinci ta fuskar sai makama bai wanda yake baya kasancewa sai ta fuskar mustahabbanci istihbab to ciyar da mutane abinci yana daga cikin musulunci ma'ana yana daga cikin ayyukan imani domin ya nuna mana kan cewar waɗannan suna daga cikin shu'abul iman da kuma ya nuna mana da kan cewar kamar yadda yake al-imanu qawlun wa fi'l to wannan yana daga cikin af'al aiki ne saboda haka yana daga cikin al-iman yace haddasana amr ibn khalid قال laif. الليث الليث شيني sa'ad alfahani al misri malamin mutanen misra wanda a zamaninsa a misra kamar malik yake a madina yana da mazhaba ta fiqhu sai dai saboda rashin almajirai mazhabar su babu ita amma yana sahun manyan malamai na fiqhu da hadith kamar su imam malik amma da yawa irin waɗannan malamai ba su samu almajirai da suka yi hidimar mazhabarsu ba saboda haka sai ra'ayinsu na fiƙihu ya zamanto ba a kiyaye shi ba har an samu mutane suna fatawa a mazhabarsu amma za ka rinka samun ra'ayoyinsu a cikin littattafan ilimi za ka rinka samu ana faɗa a cikin littattafan khilaf kamar irin su littattafan ibn al-munzir da littattafan su ibn jarir al-tabari suna kawo maganganunsu kamar yadda ake kawo maganganun su maliku da abu hanifa da ashafi'i da ahmad an yazid yazid yazid ibn abi habib shi ma wannan malami ne ba misri mashhuri da riwayar hadisi an abil khair abil khair sa marfat ibn abdullah al-yazani an abdullah ibn amr abdullah ibn amr ibn al-as tarjuma ta gabata a hadisin da ya gabata na darasin mu na wancan makon أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير ونمتن يا تنبي النبي صلى الله عليه وسلم wane musulunci ne ya fi alkhairi ai ma'ana wane waɗanne ne daga cikin masu aikin musulunci suka fi alkhairi kamar yadda muka yi tawirinsa a wajen ayyul islami afdal nan ma ayyul islami khair ai ayyu zawil islami khair qal yace tut'imu ta'am ka ciyar da abinci wa taqra'u salama ala man arabta wa man lam ta'rif ka kuma yi sallama akan ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim shi ma duk wato muslim ma yayi muwafaqa da bukhari wajen fitar da hadisin kamar yadda muka faɗa isnadin sa dukkanin su mutanen misra ne wannan mutumin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani musulmi ne a ayyu dawil to amma nan zai ayyu khifalin islami khair ko waɗanne ayyukan musulunci ne yafi tunda dai take ba da amsa sai ba da amsa da ni ba da masu aikin ba da aikin ko da ka wajen tambayar a kaddara ayyu islami khair da ayyu khifalin islami khair wanne ne daga cikin ayyukan musulunci ya fa alkhairi sai yake tut'imu ta'am kaga wannan aiki ne ka ciyar da abinci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam kuma ka yi sallama da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba ana cewa wajen yin sallama idan da harshe ne ka ce ikra alaihi salam ka yi sallama a gare shi wato ka karanta masa sallama amma idan a rubutu ne sai ka ce a minni salam a sai ka sanya iqra'a din ka sanya aqra'a ka sanya aqra'a din sai ta'adda da kanta ba da jaru wal majrur ba in wajen nutsi ne ka ce aqra alaihi iqra alaihi salam na qara amma idan a rubutu ne sai ka kawo aqri na aqra'a al-ruba'i ka ce aqri alaihi salam in a cikin rubutu ne wannan fa'ida ce lugawiya da suke ambato ana yin tamyizi wajen yadda uslubin yake a zahirin abinda malamai suka faɗa a wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rura da irin halin da musulmi suke ciki yayin da aka yi masa tambaya wajen ba da amsa daban-daban kaga a hadisin abu musa al da aka tambaye shi ayyul islami afdal sai yace man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wato mutum ya kare kansa daga cutar musulmi yan uwansa nan kuma da aka tambaye shi ayyul islami afdal sai ciyar da abinci da yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba kaga tambaya ce daya amma jawabi daban to malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mura'atir halin mai tambaya da halin da wato al'umma take ciki wajen bada amsa kamar a wannan hadisin abinda malamai suka ce a wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba halin musulmi farkon zuwa madina farkon zuwan musulmi madina sun zo da muhajiruna da yawa muhajirun dinnan da yawansu sun taho da kayan jikinsu ne kawai sun bar dukiyarsu da kayayyakinsu na sawa da komai nasu a makka da kayan jikinsu kawai suka taho domin in an san sun kwaso kayansu za a hana su hijira saboda haka ma aka sifanta su da da wato talauci lil fuqara al muhajirin da fakire waɗanda suke masu hijira saboda haka lokacin farkon hijira ya dace a kwadaitar da mutane kan cewa babu abin da yafi aikin alkhairi a cikin addinin musulunci irin ciyar da mutane saboda mabukatan sun yawa shi yasa kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Salam wanda yana daga cikin waɗanda suka musulunta farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Madina tun yana kuba. annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a quba a wata riwayar an ce kwana biyar wata riwayar an ce kwana bakwai mafi shahu mashhuri dai yayi sati biyu a mina a quba to a lokacin da abdullahi bin salam ya musulunta babban malamin yahudawa to shi ya ruwaito hadisin cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas at'imu ta'am wasilul arham ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu ta'am وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام يتجاكم متعني كيادة سلما تكامل كتير دا أبنتي كسادة زمنتا في صلاة بددري الحالي متعني سنة بكي ذاك شجاء الجنة أبنجد كد عنيش wannan abubuwa guda hudu farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina kafin ma ya shiga ƙwaryar garin madina yana kuba ya gaya musu don saboda a yada soyayya tsakanin juna ta hanyar yada sallama don yada sallama ita take sa soyayya ta shiga tsakanin juna don tana maganin girman kai yin sallama haka zalika ciyar da mutane abinci yana abin da yana daga cikin abin da ke saukar da rahmar Allah a cikin al'umma kuma yana maganin mushkila ijtima'iyya mushkilar zamantakewa ta jama'a yayin da ya zamanto cewar mutane ba sa kwana da yunwa don mai kwana da yunwa a Allah ne kaɗai ya san irin abin da yake gudana a cikin zuciyarsa sannan sada zumunci sannan sallar dare to a wannan hadisin ma shine malamai suka ce amsar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta dace da wannan lokacin da musulmi suke ciki farkon musulunci farkon zuwan sa Madina na wato nuna cewar ciyar da abinci shine fi fifiko idan da lokaci ne da ake bukatar a zaburar da mutane cikin jihadi sai a kwadatar da mutane kan jihadi wa haka za ya danganta da lokaci wani ya daga cikin hikimar manzan Allah Allah wa sallamu alaihi wanda Allah ya ba shi ita shi yasa koyaushe kowace magana ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga tafi komai dacewa da lokacin da ya faɗa da inda ya faɗa da wanda ya gaya ba to a cikin hadisin yace ciyar da abinci sannan ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba shine isha'us salam ya da sallama a cikin wannan akwai ishara ga abinda Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa daga cikin min da yake cewa min ashraqus sa'a daga cikin alamomin sa'ar alkiyama shine a ƙarshen zamani mutum mutane za su daina sallama sai ga wanda suka sani in ka san mutum kai masa sallama an ba san shi ba kuma shikenan ba za ka yi masa sallama ba irin halin da muke ciki yanzu kenan ko halin da muke ciki kenan shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba to waɗansu sun ɗauke shi ala islahi bi ma'ana koma wani ne amma jumhur sun kayyade shi da kan cewa kare zaman to dan ahlul kitab saboda a wajen jumhurin malamai ahlul kitab ba a fara musu sallama sai dai su ne idan sun yi sai a amsa musu waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce hatta ahlul kitab ma ana zaman lafiya da su za a yi musu sallama kaunin jumhur ne aula saboda abinda Allah maɗaukakin sarki ya nuna na ahalin kitab idan suna zaune ƙarƙashin musulmi a ƙasƙantar da su zaman suna zaune ƙarƙashin musulmi ne zaman kawai ana zaman amana ne wanda yake wataƙila ma su ne sama a wani lokaci to wajen ƙasƙantar da su ba shine matsalub ba a kyakkyawan zamantakewa shine matsalub domin musamman cewa kyakkyawan zamantakewar shine zai sanya su wani lokaci su karkata zuwa ga shiga addinin musulunci to yin sallama ɗin ya yaɗa sallama daga cikin fa'idarta shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana sanya wato soyayyar juna tsakanin mutane to daga cikin fa'idarta kuma tana tafi da girman kai domin wani lokaci abin da yake sa mutane ba sai mai mutane sallama shine girman kai in ya taho yana sauraron shi a jinshi shi abin da yake jira kenan to shari'ar musulunci kuwa kamar lokacin da muka karanta a cikin kamar yadda muka karanta a cikin izdiya cikin kitabul adab ya nuna kan cewar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta koyar da mu yanda sallama take kadan su gaida wanda suka fi su yawa karami ya gaida babba mai tafiya ya gaida wanda yake mai tafiya ya gaida wanda yake tafiya a ƙasa nahayi ya gaida wanda yake tafiya a ƙasa mai tafiya ya gaida wanda yake zaune to mai hawa da sauka fa kana hawa mata sakala wani yana sauka waye zai gaida wani ne zai gaida eh na Allah sarki akwai malamin malamin mu Sheikh Hamad Al-Ansari mutumin Mali ne amma daga cikin kabilar Abu Dujana ne asalin sa mutumin Madina ne ya koma Madina ya zauna amma iya amma cikin Larabawan da suke hijira ne da iyayen suke hijira ne suke zo Mali malamin hadisi ne ya koyar da malamin Sheikh Muhammad Matsar Zahrani Allah ya ji kansa wata ran sun hadu yana saukowa daga kan matattakala daga aji shi kuma yana hawa hadisi yana ganin sa sai ya gaishe shi sai ke kana ɗalibin hadisi ina ilimin ka na hadisi yace ce mai saukowa shi ne zai gaida mai hawa eh yanzu ban gari wayar ba amma sai hamadu al-ansari ne ya faɗi wannan yana daga cikin ladabin wato sallama to kun ga duk a cikin wannan saboda wato karya girman kai a cikin a sa mutum tawalu yasa ake so a yi sallama kuma sallamar nan kamar yadda muka ce ita ce sallamar musulunci assalamu alaikum kuma an amsa maka an kallafa ma wanda zai ce maka assalamu alaikum ya dora maka nauyi dan dole ka amsa wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha an dora maka nauyi dole ka amsa kuma an sa wannan dole ka ce wa alaikumus salam akallan shi kenan أو بأحسن منها أو ردوها ردوها شيء كشي وعليكم السلام أحسن ka تكارا wa rahmatullahi wa barakatuhu in ma ka ƙara akan wannan wa maghfiratuhu wa ridwanuhu eh, kamar yadda ibnu umar yake yi yayi daidai kuma maksudin wannan shine wato ai maganin al'adar jahiliya tunda da jahiliya suna da gaisuwar kamar yadda muke barka da asuba eh, haka su ma suke an in sabahan an aka ga mutum an in sabahan to Allah ya baddala mana amma waɗansu mutane sai ga idan aka gaishe su sai ce yawa ko su ce sannu ko su ce uhu duk wannan jahiliya ne tsakanin sunna ne mu saba mu kanmu da wannan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin ayyukan da suka fa alkhairi a cikin ayyukan musulunci to wannan isnadin kamar yadda muka ce dukkaninsu yusiyun ne Thank you.

da hafiz ibn hajar yana cewa kai sallama ga wanda baka sani ba wato kada ka keɓance wani da sallama saboda girman kai ko saboda ne an san ta ne ko saboda wato wato saboda wato ka kallafa ma kanka yi saboda kana da wata maslaha eh, in ka ganshi kan cewa ahlus sunna ne kuma kana neman wani abu sai ka zo ka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana ji yace a ah, wannan ahali ne shi ne tafannu kenan in ka kana da maslaha da shi to kada ka shi yasa yake wa mallam ta'arif da wanda ma baka sani ba wato ka yi shi kawai saboda raya alamar addinin musulunci don wannan kawai za ta kun ga da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana tarbiyya dan ya bi mu hatta zuciyar mu ya maganin ta a cikin abubuwan da muke yau da kullum inda za a ga mutane suna irin wannan mutum shi sa kowa ya yi dariya saboda ya san an ana irin wannan eh, na'am to wannan babi babin da aka karanta yake babu minan imani an yi yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi babi cewa da yana daga imani mutum ya so ma dan uwansa abin da yake so ga kanta. wato cewa yana daga cikin imani kun ga kenan wannan yana daga cikin ayyukan zuci soyayya aiki ne na zuci wato yana daga cikin ayyukan imani akwai ayyuka da suke na zuci wanda daga cikin su shine mutum ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa imam bukhari yace haddathana musaddad musaddad ibn musarhad ibn musarbal al-basri qala haddathana yahya to kun ga wannan yahya da bai ambace shi ba shine ɗaya daga cikin yahya ibn sa'id din guda hudu shine al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan an shu'ba daga shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki amirul mu'minina fil hadith an qatada da qatada ibnu da as-sadusi an anas daga anas ibn malik khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadimin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace nayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shekara goma bai taba ce min in nayi wani abu ne yasa ce kaza in ban yi ba kuma yace me yasa ban yi kaza ba ka san ba wanda ake ba wanda ake ma fada irin mai aikin gida to shi shekara goma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce masa me yasa kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba salawatullahi wa salamuhu alaihi kikkiawan ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta isa Anas ibn Malik ya zo yana ɗan shekara goma a uwarsa ta kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam su ce wannan ya maka hidima ya rasu lalla." ya ne masa hidima kuma take masa addu'a ya masa addu'a ya yace Allahumma aktir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma razaqtahu albarkar hidima annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan yasa ake so a hidima sunna tunda yanzu baya nan salawatullahi wa salamuhu alaihi kai ma sunna ka hidima sai ka samu albarka irin waɗanda waɗanda suka masa hidima suka samu wannan albarka da yi musu addu'a da yi ma'anar addu'ar shine Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita ƴaƴansa kuma ka sa masa albarka Anas ya kasance yana da gona ta inibi a Basra kowace gona ta mutanen Basra sau ɗaya take ‘ya'ya a shekara amma shi na tasa gonar sau biyu take ‘ya'ya a shekara sau biyu ake girbin gonarsa yawan ‘ya'yansa kuwa ya ce sai da ya binne ‘ya'ya da jikoki guda ɗari da ashirin kuma Allah ya ba a a wani riwayar ma ya yi masa addu'a da tsawon rai ya ba Allah ya ba shi tsawon rai don shi ne a ƙarshen sahabai da suka rasu a basra ya mutu yana a shekara ta goma a shekara ta 100 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin dukkanin su mutanen basra ne an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru bai kawo lafazin ba wa an husayn al-muallim kuma har wa yau yahya ibn sa'id ya ruwaito an husayn al-muallim wato malaman bukhari malaman yahya ibn sa'id guda biyu ne shu'ba da husayn al-muallim husayn ibn zakwan al-muallim قال حدثنا قتادة يتي قتادة يا كرن تامن وانا حديث عن أنس دقى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أيونك باقي إيماني با إيمان سبقيتش كبا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يا سومة أنسى أبن ديكي سومة كاوكنسى لا يؤمن أحدكم حكى يزوء أولا لفظا أولا لفظا لا يؤمن الرجل mutum ba zai imani ba a wani lafazin la yu'minu abdun bawa ba zai imani ba saboda haka wanda yake ar-rajul mace ta shiga musamman ganin kan cewar ya ce a adukum ya fasara da cewa ɗaya daga cikinku aiku musulmi ɗayanku ba zai imani ba a wani riwayar ya zo da cewa la Abdul, abdun haqiqatan iman bawa ba zai riski haƙiƙanin imani ba saboda haka wani yana nuna kan cewar ai mutum ba zai imani kamili ba wato shikashikan imani da al'amuran imani tadodin imani ba za su cika a mutum ba har sai ya samu wannan wanda ya nuna kan cewar kamar yadda aka ce imani reshe guda saba'in ne a reshe guda sittin ne da yan kai to daga cikin wannan waɗannan rassan akwai wannan soma ɗan uwa abinda kake soma kanka a wata riwayar ya zo da cewa hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi na daga alkhairi mutum ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa na daga alkhairi to abin da ake nufi da a wata riwayar ya zo da cewa hatta yuhibba li akhihi wa li jarihi riwayar Husayn al-Muallim kenan sai ya soma dan uwansa da makwabcinsa wannan min afsil min wannan an ambata tare da wato makwabci to kuma kun san makwabci nau'i uku ne akwai makwabci mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi ɗaya makwabci wanda yake ɗan uwa ne na zumunci kuma ɗan uwa ne na addini yana da haƙƙi uku haƙƙin makwabtaka haƙƙin zumunta da haƙƙin ƴan uwantaka ta addinin musulunci da matsi da makwabci wanda yake musulmi amma ba ɗan uwa ba yana da haƙin biyu haƙƙin makwabtaka da haƙƙin musulunci da kuma makwabci wanda yake ba musulmi ba ba kuma ɗan uwa ba yana da haƙƙi ɗaya haƙƙin makwabtaka to diya shiga ciki saboda jihar ne wannan riwayar tana cikin musnadin imam ahmad wa haka za a cikin a cikin riwayoyin sahih muslim tana daga tana cikin cewa hatta yuhibba li akhihi wa li jarihi hatta yuhibba li akhihi wa li jarihi ya so ma dan uwansa da makwabcinsa wanda ya nuna girman haƙƙin dan uwa tunda girman haƙƙin makwabci tunda makwabcin galibi yakan zamanto dan uwa amma kasancewar an sake ambatonsa ya nuna himmatuwa da sha'aninsa to abinda ake nufi da so ka so ma dan uwanka abinda kake so ma kanka kamar yadda imamun nawawi ya ce shine almailu ila ma yuwafiqul muhib almailu ila ma yuwafiqul muhab wato karkata ya zuwa ga abinda zai dace ma wanda kake so din wato duk abinda wanda kake so abinda zai dace masa ya zamanto kan cewar wato abinda kake soyayyar abu shine zuciyarka ta karkata ya zuwa ga abinda zai dace da wanda shi kake so din duk abin da ka san kan cewar zai dace da shi ka ji ka ta karkata gare to wannan a cikin wannan abin da ake nufi shine ba wai ka so ku zamanto a a ba wai ka abin da ake ba wai ana so ne ku zamanto ka ce sai kun zamanto daidai ba ma a'a ka fifita shi a kanka shine tawalu don saboda ɗabi'ar mutum yana so ya zamanto shi ne shi kawai ake ji to yanzu alal misali kana so ka zamanto kai ne na ɗaya a aji ko? to kuma an san na ɗayan nan ɗaya ne dai kawai to imanin ka ba zai shiga ba sai ka so ma ɗan shi ma ya zama na ɗaya to ka gani to za ka so ka zamanto na ɗaya kenan eh to wato fa abinda ake nufi in za ka yi kanka addu'a Allah ka sa ni zama daya ka ce Allah ya sa wani ma ya zama ɗaya. daya shine ka so ma dan dalibai suna dalibai muna haka tsakani da Allah yayin da kaje addu'a ana yi to to kamalin imani shine ke wannan musamman kuma abin da yake karfafa wannan faɗin Allah ta'ala tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada gidan lahira kenan da muke sanya shi ga waɗanda yake ba sa san ɗaukaka a bayan ƙasa ba sa san barna wato ba sa san ya zamanto sun fi kowa ce su ne a sama su kawai ake ji saboda tawali'u man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kaskan da kansa ga Allah ya kaskantar da kansa ga Allah Allah zai ɗaukaka shi ka duba ka ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam mana da ya kama shedan ya rike shi yace zai daure shi a sariya daga cikin sawarin Madina sawarin masjid har yara su zo suna wasa da shi sai na suna addu'ar dan uwa na Sulaiman ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulki da bai dace ga wani ba da bayana ya zama to Allah ya hore masa mulkin mutane da aljanu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sai zama shi ma ya samu abin da annabi Sulaiman ya samu sai ka fito da addu'a dan uwansa sai ya kyale shi to ɗabi'ar mutum kuwa so yake a ce shine ya kere ba a jin kowa sai shi yana so ya zama lashiri kalaf to amma masu neman lahira ba haka suke ba to irin tarbiyyar da ake so a yi mana kenan mu zaman to haka kuma wannan ba zai yiwu ba mutum ka so ma dan uwanka abinda baka soma a abinda kake soma kanka sai mutum ya bar hasada da gillu, da hikidu hmm, hil wato kullata da keta da kyashi da ha'inci in dai da su a cikin zuciyar mutum to ba zai samu wannan ba don saboda in dai za ka ga dan uwanka da ni'ima ka rinka masa hasada to baka taba so masa abin da kake so maka kanka ba dan hasada shine kana burin wannan ya gushe masa zaman to baki ko kuma har zaka rinka cizon yatsa akan dan uwanka kana kwafa dan wani abu ya zo masa gillu kenan to wannan ba zai yiwu ba sai da to imani ba yadda daga cikin al'amuran imani babu wannan kuma imani na gaskiya cikarsa shine mutum ya tsarkaka da zuciyarsa ta tsarkaka daga waɗannan abubuwa

na'am babu hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-iman bab min al san annabi sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi min al yana daga cikin imani wato mutum ya so shi a cikin zuciyarsa wani yana daga cikin imani kun ga wannan aikin zuciya ne kuma dalili ne akan cewar imani hawa hawa ne dan san annabi sallallahu alaihi wasallam hawa hawa ne kamar yadda wannan hadisin zai nuna hawa hawa ne akwai waɗanda suke soyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fita wasu gwargwadon soyayya ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon imanin ka masu tsananin imani su ne masu tsananin soyayya masu girman imani cikar imani su ne masu tsananin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma salati eh, san annabi sallallahu alaihi wasallam daban yake da biyayya gare shi so da yawa mutane suna yawa tsakanin wannan suna nuna cewa ai abinda ake nufi da san annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya gare shi daban su so daban biyayya gare shi daban sai dai lazumin soyayya biyayya ne idan akwai soyayya dole a samu biyayya idan babu biyayya to babu soyayya lazumi ne kuma kamar yanjan wajen babu sifat ne wajen babu sifatin lahi azza wa jal babu sifofin Allah waɗansu sai su fassara yadullahi da ƙuduratullah Allah ya ce ya halitta annabi Adam da hannayensa sai ce da ƙudurarsa da ikonsa wannan lazimi ne idan kace a'a ba hannu ake nufi ba ƙudura ake nufi ka kora sifat ka tabba amma lazimin da ka tabbatar zai iya yiwa haka ne shine lazimin hannun Allah ana nufin kudurarsa ikonsa dole ana nufin haka din ne to amma bata kore kuma akwai wannan sifar ba to haka dalika ba su tsaye da wannan san annabi sallallahu alaihi wasallam shine zuciyarka ta karkata ya zuwa ga sansa da neman muwafaqar duk abin da yake nasa ne kamar yadda ibn hajar yake cewa wato alamar sansa shine ka gada za ka bujiro makanka wani abu na duniya kuma a ce ka auna shi da ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga za ka yi bada wannan abin duniyan dan ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine so na gaskiya gwargwadon irin yadda kake ji gwargwadon soyayya to amma alamar lazimin so abinda yake tabbata da dole sai da shi sannan soyayya take tabbata shine ɗa'a. in soyayya ta gaskiya ce za ka yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam ɗa'a. to imam al-bukhari yace haddathana abu al-yaman abu al-yaman al-hakam ibn nafi al-bahrani قال اخبرنا شعيب yace shu'aib yayi mun hadisi wayannan duk su su biyu din mutanen mutanen siriya ne qala haddathana abu zinad yace haddathana abu dinar shine abdullah ibn zakwan al-madani an al-a'raj al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz a gurgu ne ma haka ake masa lakabi da shi al-a'raj amma ya shahara da wannan bai zama to aibata shi baya daga cikin wala tanabazu bil alqab domin ba wato a gaya mutum da suna mara kyau idan ya zamanto ana aibata shi kuma baya so shine zai zamanto wato cin fuska amma wannan ya shahara da wannan kuma a haka ɗin ake ambatansa ba tare da yana inkari ba ta zama tosifarsa amma a wani wanda yake shi gurgu ne ba a kira shi haka ba kamar ibina abira ba a fa’a ibina abira ba shi ma gurgu ne baki mai shan inna amma kuma babu kamar sa a masa wajen ilimi da ya zo ya shigo wajen abdulmalik ibn marwan ya ɗauko shi ya zonar da shi akan karagar sarauta kamar karagar sarki ya ɗauko shi ya zonar da shi a nan ya ce tambayi bukatar ka sai ya gaya masa abubuwa ya ce mutanen haramai ka yi musu kaza mutanen ka yi musu kaza ya ce to kai ta kafa yi ni da bukata sai ka duk wanda yake so ya ga girma da shugabanci ya zo ya ga wannan to irin waɗannan malamai rabbaniyu na kenan to shi a ata ibn abi rabah ba a sifanta shi da wannan ba amma al-a'raj an sifanta shi da cewar al-a'raj wato gurgu ne abdurrahman ibn hurmuz wannan isnadi daga abu huraira wannan isnadi yana daga cikin asahul asani wanda malaman hadisi ɗaya eh, daga daga cikin malaman hadisi akwai wanda yace wannan min asahul asani aka aka rawaito daga ali ibn al-madini yace hadisin da aka rawaito da wannan yafi kowane hadisi inganci radiyallahu anhu Allah ya jaddada shi رسول الله sallallahu الله عليه sallama قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa la yu'minu ahadukum ɗayanku baya yin imani cikakke hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi har sai na zamanto mafi soyuwa har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi daga mahaifinsa da kuma da kuma ƴaƴansa waladihi ɗansa ana nufin jinsi ma'ana ‘ya'yansa a cikin wannan hadisin akwai rantsuwa tare da ba a nemi sun ya rantse ba domin girmama al'amari annabi sallallahu alaihi sallam ya yi wannan magana saboda yana makamin ta'alimi ne sanarwa koyarwa don ya nuna don mutane su ɗauki muhimmancin abin da zai faɗa sai fara da rantsuwa waye yake rantsuwan nan wanda ya fi kowa sanin Allah sallallahu alaihi sallam? to za ka ga yadda zukata za su buɗe wajen karɓan abin da zai faɗa kuma wannan uslubi ne na ta'alimi yayin da mutum zai yi faɗa abin da yake da muhimmanci ya ƙarfafa shi da rantsuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baya daga cikin wato yawan rantsuwa da ba a so a cikin a kasuwanci ne ba a son yawan rantsuwa a kasuwanci ne ba a san yawan rantsuwa saboda kada ka je kai rantsuwa bisa ƙarya kuma a cikin wannan hadisin a cikin rantsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tabbatar da sifa daga cikin sifofin Allah wanda ita ake rantsuwa shine yadullahi wallazi nafsi biyadihi wan na rantsi da wannan wanda raina yake hannunsa to kun ga akwai hannu na Allah amma ba wanda ya san yaya take yaya hannun yake domin wannan yana daga cikin sifatullah wanda ba wanda ya san kaifiyar su saboda ka tabbatar da su ake yi a bisa abin da ya dace da kamalar Allah da jalalar Allah yace ɗayan ku ba zai imanin ba zai cika ba a cikin wannan akwai kore cikar imani sai idan an samu wannan sifa ta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewar kenan abinda bukhari ya faɗa cewa hubbu rasulillahi min al-iman hubbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-iman san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga imani a wajen a wajen cewar san aka ce ba ma kawai ka so shi ba a sai ka fi son sa da alwali uba an kaddamar da shi saboda kowa yana da uba inda kaddamar da da aka yi marasa ya yace su ai mu shi kenan mu da me za auna amma sai aka kaddadan kowa yana da uba ba wanda ya zo daga sama yace sai ya fi sai na fito yiwa a gare shi bisa mahaifinka san mutum ga mahaifi soyayya ce ta dabi'a kana son mahaifinka don shi ne yake kai ka shi ka tashi ka daina kula da kai saboda haka kana son sa so ta ɗabi'a ba sai ka koyi soyayya gare shi ba da haka ka so kamar yadda kake shan mama haka shan haka san mahaifi yanzu. kana son ɗa saboda tausayi da kake da shi shi ma soyayya ke ka ɗabi'a Allah ya sanya maka wannan rahama ce wanda Allah ya sanya a cikin zukatan mutane kowace zuciya Allah maɗaukacin sarki ya sanya masa son ɗansa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore cikar imani sai mutum ya so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da san mahaifi fiye da san ɗa san mahaifi san wanda kake jin zai kare ka san da san wanda kake jin an baka kyautar ka kana takama da abin da kake so kenan a duniya dan izzar duniya da girman duniya da samun cikar ni'imar duniya kuɗi da 'ya'ya to ya zamanto ka fifita san annabi sallallahu alaihi wasallam akan san wannan shine cikar imani wannan hadisi yana daga cikin afradul bukhari bukhari ya ruwaito shi amma muslim bai ruwaito shi ba na'am karanta daya hadisin sannan قال قال وحدثنا مالك عن قتاده عن انس قال قال النبي نعم حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي كنا قال حدثنا ابن عليا شين إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا بابن سكن معتزلة أما شيء ده كل ما من أهل السنة عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس ولا إسناد شيء ما دك نسو متى نبصرني عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وتولى تحويل إسنادي كنا يا بدي كاو مك لفظ حديث با دي جوا يساك كاو مك وني إسنادي كافين يا كاو لفظ وحدثنا آدم يتي إمام البخاري يتي وحدثنا آدم كين ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الأتكي عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس ابن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يؤمن أحدكم أينكو إيمان سبزيتي كبا حتى أكون أحب إليه من والده هنا فتو يوا أجريشي دقمها يتنسى وولده دقنسى والناس أجمعين دمتاني بكذا saura ka ce wasu da mutane baki daya wannan kun ga hadisin anas ya tsara da wannati ajma'i hadisin abi huraira babu wannati ajma'i saura ka idan kake abu huraira da anas sun ruwaito wannan hadisin ka kawo lafazin hadisin anas kai kuskure dole ka mayyaze tunda akwai bambanci anas ya tsara da wannati ajma'i kuma nan bai kawo lafazin riwayar abdul aziz ibn suhaib ba sai ya kawo lafazin hadisin qatada an anas shine amma na abdulaziz ibn suhaib shine ya ce hatta ya kuna ahabba hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi sai na fito yiwa a gare shi daga dukiyarsa da 'ya'yansa cewa dai wato mutum ya kaddamar da san manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai akan san dukkan abin da yake wato na duniya na duniyan nan hatta akwai wannan amma kun ga bai ambaci kuma mutum ya yaya matsayin san kansa fa to hadisin sayyidina Umar shine ya bayyana wannan a cikin al-Aiman wal Nudur Imam al-Bukhari zai kawo shi wata ran sayyidina Umar yake ma Annabi sallallahu alaihi Sallam, yace ya Rasulullah la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace wallahi kai dai ya Rasulullah ka fi soyuwa gare ni daga komai sai raina sai kaina ga gaskiyar sayyidina Umar babu munafinci ya faɗi gaskiya abin da yake tare da shi dan shi yana ganin ai ba zai yi a ce ma ka so wani fiye da san kanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa la ba haka ba wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa hatta akuna ahabba ilayka min nafsi haske na fi soyuwa gare ka daga kanka fa qala lahu umar sai umar yace fa innaka al'an wallahi ahabbu ilaiya min nafsi allati baina jambayya to kai yanzu ya rasulullah na rantsa da Allah ka fitarwa a garin daga raina wanda kike tsakanin kira ga yace al'ana ya umar to yanzu ya umar yanzu ne imanin ka mutum ya fi son hatta a bisa ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam hatta akan kansa to wannan shine yana nuna fa'idar at-tafakkur tunani a cikin ayoyin Allah domin da haka ne za ka tabbatar ma da kanka soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinka tunanin irin halayen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki da halayen da yake ciki da ka rinka kaddara kan cewar ya za ka kasance idan kai da kana inda kana nan lokacin kun ga shine waɗansu daga cikin tabi'ai da suka ga hudaifa yanzu kun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kace wallahi mu yace sannan ko kuke gani sai ke tafiya a kafa to ai mu da mu ne ai a bayan akan wuyan mu zai rinka tafiya ba zai ba za mu bace ta baka ba ko zai sai ce ku lura da abin da kuke faɗa ku lura da abin wato ba a san da'awa ba a san da'awa yace da kun gan mu a ranar a daren yakin ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zai tashi ya kawo min labarin abokan gaba aljanna ta tabbata a gare shi ba wanda ya tashi sau uku yana faɗa sai da yake tashi ya huraifa to sahabbai kenan sau da aka kada ka tambayi kada ka yi wato la ta tamanno liqa al'adu kada ka nemi haɗuwa da abokan gaba wasallallahu al'afiya ku roki Allah Allah ya mana afiya salaman salama ku roƙi salamun salamun amma ka yi wannan gurin a zuciyarka na isa matuƙa wajen san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsalo abin nema ne domin da haka ne zai kawo mutum cikar imani kun ga wannan ya nuna wato muhimmancin a dangan mutum ya rinka yin dukkan asbab da za su kawo mutum soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin asbab ɗin yawan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan zai zama to tamkar kana raye da shi ne bana mantawa lokacin muna samari muna makaranta akwai wani mutumin Germany da ya musulunta Ahmad Bondefa ya rubuta wani littafi a day with the prophet wato wuni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne na rayuwarsa wato kamar duk irin abubuwan da yake tun daga tashin sa har kwanciyarsa to daga wannan shine sai ka gani yaya yake kai ma ka rinka kokarin kana kwaikwayon sa komai sai ka rinka hango yaya yake to wannan shine mataki daga cikin matakan da suke kawo san annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan karatun sa da yawan salati a gare shi salawatullahi wa salamu domin duk wanda an batan mutum wanda ambaton sa yake kan ka to zai shiga cikin zuciyarka da soyayya da ganin girma da kaddarawa saboda haka yawan salati gare shi salawatullahi wa salamu yana daga cikin abin da yake sanya yawan soyayyarsa amma mutum ya zama irin abin da ake kai yanzu na nuna bege ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fitar da soyayyar tasa daga yadda soyayya take ana mai da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar soyayyar yan fim ce kamar soyayyar yan ce wannan jahilki ne da rashin sanin suna annabi sallallahu alaihi wasallam in suna yi da kyakkyawan niyya sai a koya musu su dawo kan tafarkin daidai su soyayya irin ta addini ba su soyayya irin wadda wato son zuciyarsu yake riya musu ba da mummunan fahimtar su shi yasa ma zaka ga waɗansu in suna so su sanya wa mutane san annabi sallallahu alaihi wasallam din sai kaga ana ta ambatansa da abinda irin abinda irin soyayya da suke nufi ko kaga an ce mijin Khadija ko irin wannan saboda su suna ganin wannan sifar shine abinda zai sa din a rinka ayi soyayya bayan kuwa sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci sunansa a wurin Allah jalla a sunayensa kamar yadda Allah Maɗaukacin sarki ya ambace shi yana nuna irin abin da ake nema a cikin sifofinsa wanda za su janyo wa mutum soyayya gare shi haka zalika ɗabi'unsa halayensa al'adunsa shi yasa malamai suka rubuta kutubu shama'i wato a wato kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu wa sallamu shi yasa aka kirga su a cikin sunna wato sifofinsa na halitta da sifofinsa na kuma dabi'a Allah madaukakin sarki ya rayar da mu akan sansa ya matar da mu akan sansa ya shigar da mu aljanna da albarkar soyayyar mu gare shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kake ke zai zai hausa ce ina wannan da akwai wajen malaman wata musulmai duk ana faɗan su jam'i ɗin ne ana cewa musulmi ana nufin jam'i ana cewa musulmi ana nufin mutum ɗa kuma ana cewa musulmai ko bi hausa ce hausa ce saboda aka wali ne ba wannan hausa ce eh, kuma hausar ko a can wajen kuma ana faɗa haka ko eh. na'am eh eh a ba kada ba ka ba ka ce Allah ka bani ka bani ka tuna ɗan uwanka shi ma Allah ka ce shi ma Allah ya shi eh ai ana yi ko ba ana yin bracket ba wahid mukarrar na ɗaya mukarrar na ɗaya a na ɗaya b na ɗaya uku eh, amma cikar imani ce ka so ma ɗan uwanka wannan ai kaga wannan gaya ne shi yana daga cikin matuƙa da sai wanda yake zuciyarsa ya fitar da hasada a ciki zai irin wannan gaskiya hmm. ko kuma dokta ko kuma kana neman aure wadda kake nema dan uwanka shi ma yana neman ta saboda <laughs> kake to <laughs> to bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dan Allah malam ya halatta a yi wa dan shi'a sallama saboda mummunan tabi'arsa a ɗaya daga cikin usul da malamai sukan faɗa wajen mu'amala da waɗanda suke karkace shine rashin yi musu sallama kuma wanda suke wato a kan sako kamar ka zo wuciya da mutane suna shan giya ko mutane suna caca ko suna wani abu ne da munkari kada kai musu sallama saboda a ganin abin da suke a kai na sabon Allah jalla wa'ala a maksudin wannan shine dan a kaurace ma mai sabo saboda daga cikin usul na mu'amalar al'ummar musulmi kaurace ma mai sabo yayin da yake idan aka yi masa wannan wannan zai amfani shi kun ga lokacin da su ka'ab ibn malik da hilal a su su uku nan ala salatati alladina khulifu annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kaurace musu kada ai musu sallama in sun sun yi sallama ma ba a ansawa ka aje ce in zo in ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah in juya in gani in ga bakin sa ya amsa da ya motsa da yi mun amsa sallama da bai yi ba to saboda a lokacin wannan kauracewar za ta amfana to idan ana cikin irin wannan hali wanda yake kaurace musu za ta zai amfana to kada kai musu sallama ko musamman in ya zama to fitacce ne wanda yake jagora ne wanda yi masa sallama zai dauka mutane su dauka a babu komai ma ake za a ci gaba da mu'amala da shi to irin wannan kaurace musu yana da ma'ana amma in ya zama to ba irin wannan bane kamar gama garin mutane wanda shi bai san ma mece ce shi arba a kaurace wanda kuma kaurace masa ba shi da wata ma'ana la a gare shi wala ga al'umma yana nan a asalin sa tunda dai musulmi ne kai masa sallama kai masa sallama tunda yana nan akan asalin sa saboda haka shi wato kaurace kaurace ma mai sabo hawa hawa ne kuma an rataya shi ne da maslaha saboda haka sai ka auna ka fahimci ne maslaha da ka fahimci maslahar da malamai suka ambata insha Allah an Allah ya sa mun nika tun riyadu salihin zamu gama gangamin imamun nawawi akan wannan a domin yayi tilkawan tafsiri akan haka sannan wannan yace a menene hukuncin askin kan ya mace ranar suna don na suna cewa ko ba a askewa kan ko ba a aske kan ko ba aske kan ba babu komai a al'aqul za a aske abinda ake ma namiji haka za a yi maɗa mace wataƙila abinda waɗansu ke sa suke faɗan wannan shi ne saboda cewa lokacin hajji da umra ba a ce a mace ta askin gashin kanta ba